Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jimma a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirinmu na la'asar yau Asabar 27 ga watan Agustar shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya. Yau Asabar 'yan ƙasar Gabon suke zaben shugaban ƙasa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da harba makami mai linzami na baya-bayan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. 'Yan sandan ƙasar Bangladesh kuma sun ce a yau Asabar sun kashe akalla 'yan yakin sa kai guda uku. biyo bayan zanga-zangar 'yan gudun hijira a maiduguri game da matsalar yunwa gwamnatin borno ta fara cika alkawarin da ta yi musu tare da kira da kar a siyasantar da al'amarin domin kuwa gwamnati ke rike da su inda suke zamne gwamnati ne ya ba su da wasu kungiyoyinmu na agaji wadda suke taimakawa gwamnati da kuma al'ummar nan hatta ta gwamnatin tarayya babban burinmu shine mu tabbatar mun bawa kowa abinci ya dafa da kansa kuma ba za mu taba fasa wannan abu ba gwamnatin jamhuriyar nijar ta ba mahajjatanta tabbacin fara tashi zuwa ƙasa mai tsarki domin duk da ƙorafe-ƙorafen da ke kai kawo jirgi na farko zai tashi a nan ran lahadi 28 wanga watan na august mun tabbata wanga jirgi akwai shi komai da komai tabbatate ne sannan kuma akwai shirinmu na amsoshin tambayoyinku amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar 'yan kasar Gabon mai arzikin mai suke zaben shugaban kasa. Manyan 'yan takara sun hada hada shugaban kasar mai ci yanzu Ali Bango da kuma wani ma'aikacin jakadanci mai suna Jane Peng. Iyalin Bango sun shafe shekaru hamsin suna jin ragamin mulkin kasar. Jane Peng tsohon shugaban wani kwamitin kungiyar kasashen Afirka ya faɗa a wajen wani yakin neman zaɓe a kwanan nan cewa idan aka sake zaben shugaba a Bango to ƙasar za ta ci gaba da fama da rashin daidaiton tattalin arziki. Ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa suna da zaɓi guda biyu, au su zaɓi rayuwa ko kuma mutuwa. Ya ce idan shugaba Bango ya ci zaɓe to 'yan ƙasar sun zaɓi mutuwa, idan kuma aka zaɓe shi to an zaɓi ci gaba da rayuwa. Shi kuwa Shugaba bango ya bayyana ƙawancen jam'iyyun siyasa a ƙarƙashin jagorancin Mr. Pink a zaman taruwar mayu waɗanda suke son su dawo da tsohon yayi na salon mulki. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran samun sakamakon zaben. Bai ɗaya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da harba makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alkawuran da koriya ta arewa ta yi wa duniya ƙasar china kawar koriya ta Arewa ta goyi bayan wannan la'ana jiya juma'a da daddare wakilan kwamitin goma sha biyar suka gabatar da daftarin ƙudurin da amurka ta tsara A kan cewa kwamitin zai ci gaba da nazarin al'amarin domin ɗaukan wasu ƙarin matakai sanarwa bata bayyana irin matakan da kwamitin zai ɗauka ba wakilan kwamitin sun yi na'am da sanarwar bayan an yi ta yin shawarwari da kasar china wadda tun da farko bata amince da daftarin farko da aka gabatar ba tana mai bayyana damuwa akan ƙarin zaman fargaba a yankin harba makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi a ranar talata ta harba ne daga wani jirgin ruwan karkashin kasa kuma ta harba makamin ne ya doshi kasar japan ‘Yan sandan ƙasar Bangaladesh sun ce a yau Asabar sun kashe akalla ‘yan yakin sa-kai masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama guda uku bayan sun kai su mami koyar ‘yan yakin sa-kan a kusa da daka babban birnin ƙasar. An ba da rahoton cewa waɗanda ake zargi ko kuma wanda ake zargi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar mummunan harin da aka kai wani shagon da ke dankare da 'yan ƙasashen waje a watan jiya yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. Wani babban jami'in 'yan sanda mai suna Sanwar hassan shi ya tabbatar da kashe 'yan yakin sa kan. Jami'ai sun bayyana cewa 'yan sanda sun yi musayar harbe-harbe da 'yan yakin sa kai har na tsawon awa ɗaya a Narayanganj, kimamin kilomita 25 arewa da birnin Dhaka. Shugaban 'yan sandan kasar AKM Shahidur ya faɗawa kamfanin dalancin labarun Associated Press cewa 'yan yakin sa kan sun ƙi su ba da kai. maimakon haka sai suka jefa wa 'yan sanda gurneti guda hudu ko biyar kuma suka yi ta harbi da bindigogi samfurin rifle ak-22 to labarin suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yayin da aka fara zaman makoki a kasar italiya yau asabar wa waɗanda mummunar girgizar ƙasa ta kashe fatar samun wasu da rai yana dakushewa tsakanin masu aikin ceto a yayin da suka dawo da karnukansu na sunsuno mutane ba tare da samun wani ba yau asabar shugaban ƙasar italiya Sajio matarela bisa jagorancin magajin garin amatirika sajiyo Pirozzo ya ziyarci birnin ya gode wa masu aikin ceto shugaban zai halarci jana'irar wasu daga cikin waɗanda girgizar ƙasar ta kashe an kai shugaban ƙuryar birnin domin ya ga wasu daga cikin irin ɓannar da girgizar ƙasar ta yi wa birnin jami'ai sun bayyana cewa akwai hatsarin gaske tattare da zuwa birnin jiya juma'a ma ƙasa ta ɗan motsa da ya kai ƙarfin maki da takwas, matakin da ya tilastawa masu aikin ceto matsawa nesa zuwa salano kudu da balagna suka jingine aikin ceton da suke yi jami'ai sun ce zuwa yanzu an zakulo gawawwaki mai tan jiya juma'a amurka da rasha suka sabunta yunkure-yunkuren da suke yi a shawarorin da suke yi na samun hanyoyin lumana na kawo ƙarshen fafatawa a ƙasar italiya sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov sun yi wani taro a geneva ƙasar switzerland a wani yunkurin cimma yarjejeniya kan haɗin kan harkokin soja da musayar bayanai a wani yunkurin murƙushe 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis a ƙasar syria abinda dukkan ɓangarorin suke begin wato begin ganin faruwarsa ƙa'idodin yarjejeniyar su tun tanadi cewa za a bari 'yan bindiga 700 su wuce zuwa yankin idlib da ke arewacin ƙasar wanda kuma yake hannun masu hamayya nan kuma za a kwashe farar hula dubu hudu zuwa wani sansani na wucin gadi a kudu da daraya a wata sanarwar da ya gabatar a birnin geneva wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stefan de mistura ya buƙaci a kare lafiyar mutanen da ake kwashewa daga daraya haka kuma ya ce tilas sai idan mutanen suna so ko kuma sun yarda a kwashe su ya ƙara da cewa ba a tuntuɓi majalisar ɗinkin duniya dangane da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin bangarorin 'yan tawaye da kuma sojojin gwamnati ba. yi Ali ta karanto muku labaran duniyar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. biyo bayan zanga-zangar 'yan gudun hijira a maiduguri game da matsalar yunwa gwamnatin borno ta cika alkawarin da ta musu tare da kira da ka a siyasantar da al'amarin ga wakilinmu haruna dauda biyu daga maiduguri a jiya ne mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman turkwa ya ziyarci ɗaya daga cikin sansanin yan gudun jihar da suka yi zanga-zanga ranar alhamis sakamakon karancin abinci da ruwan sha don cika alkawarin da ya daukar musu na samar musu abincin mataimakin gwamnan ya dai mika wannan kayayyakin abincin ne ga shugabannin da ke wannan sansani tare da haɗin gwiwar shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wato injiniya ahmed satomi wadda suka tabbatar ma waɗannan yan gudun hijira cewa za su ci gaba da samar musu da abinci da harkokin kiwon lafiya a wannan sansani da suka ce wannan wani nauyi ne a matsayinsu na shugabanni da daular soke kan al'ummansu bayan mika waɗannan kayayyakin abinci dai mataimakin gwamnan alhaji usman mamman ya yi mun bayani game da cika wannan alkawari da suka yi kamar haka abin da ya kawo ni jiya da gudan rashin jituwa kamata a fahimci juna na yi musu alkawari cewa in Allah ya da mai girma gwamna ya yi alkawari zai ba su abinci kowa ya dafa ma iyalinsa ne kyan alkawarin cikawa ne shine mun zo mu kadamar abin da muka dauka musu alkawari su dauka cewa ba zoli ya ke musu ba ko ko yadda ke musu ba kuma tabbas ne gwamnati ne ya yi musu wannan shi yasa abin da ya kawo muka zo muka kadamar yanzu an kawo abinci ne ya su ba musu alkawari ne mun bayar kuma kowa za ku iya ku tambaya abinda muka bayar din shine abinda kuma muka dauka musu alkawari sai dai shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injiniya ahmed satomi ya ce wannan zanga-zanga da waɗannan 'yan gudun hijira suka yi a ranar alhamis din ya ce akwai wasu ne da ke sanyo siyasa cikin lamarin wasu da suke ziga su suna so su kawo siyasa cikin al'amuran da ake yi na rayuwar al'umma in ba haka ba mutanen nan muna rike da su fiye da yau shekara guda biyu amma in mutane suna tunanin siyasa za su kawo wannan abu ba abu ne mai cin ma nasara ban ga nasara a cikinta ba saboda ko me yi ko me magana magana ba wanda ya taba kawo wani gudunmuwa a matsayinsa shi mutum mai surutu ko a aina wanda zai haddasa wannan abin shi mai karan kansa ya taimaka wannan yan gudun hijiran gwamnati ke rike da su inda suke zamne gwamnati ne ya ba su da wasu kungiyoyin mu na agaji wadda suke taimakawa gwamnati da kuma al'umman nan hatta ta gwamnatin tarayya babban burinmu shine mu tabbatar mun bawa kowa abinci ya dafa da kansa kuma ba za mu taba fasa wannan abun ba saboda ba da abincin nan shine abin da duniya ya yarda da shi shine abin da kowaye zai tabbatar cewar an bashi abinci kuma ya tafi abinci a lokacin da yake so da to koya waɗannan mutanen ke ji ne game da wannan abinci da aka samar masu kawo muku abinci game da aka alƙawarin da eh an kawo mana eh game da me da me aka muku an bada indomi spaghetti saman bita da shinkafa da biski to kamar ya kuke ji yanzu ganin cewa an cika alƙawarin da aka ɗauka muku muna jin daɗi eh, eh Allah ya ba mu lafiya mu koma garin mu eh game da me aka muku ya kawo akwai shinkafa biski spaghetti indomi mai kai har wake alhamdulillah mun gode masa ya kama abin da za mu ci insha Allah. Dama jiya kwamin kun nuna rashin jin daɗin ku game da rashin abinci yanzu an kawo abinci ya kuke ci ja ya ga zo ja an yi wani dan hayaniya jibiti ya dawo ja ya yi mana alkawarin ya zai zo kuma alkawarin ya cika yau ya zo ya bada wasu yan gudun hijira da suka fito daga karamar hukumar murta kenan ke bayyana ra'ayinsu game da abincin da gwamnatin jihar Borno ta samar masu bayan gudanar da zanga-zanga kan rashin abinci da suka ce suna fama da shi a wannan sansani haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Duk wata mai Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba wa mahajjatan ta tabbacin fara zuwa aikin haji na tashi da sauka da ake ta jiran yi wanda ake ta korafe-korafe a kai ga wakilinmu da rahotonsa Suleiman Barma daga Yamai. Yawaitar ƙorafe-ƙorafe daga maniyata da ma wasu ƙungiyoyin kare hakkin jama'a a 'yan kwanakin nan dangane da yadda aka makara wajen soma jigilar alhazai daga Nijar zuwa ƙasa mai tsarki har ma da zargin hukumar alhazai da gazawa wajen tsara haji ya sa shugaban hukumar ta koho Sheikh Bello Garba kiran taron manema labarai domin kwantar da hankali. To, jirgi na farko zai tashi a nan ran Lahadi 28 wanga watan na August. mun tabbata wanga jirgi akwai shi komai da komai tabbatacce ne kuma jadalolin da aka da muka ba daɗin tatacce ne daga can eh, do hukuma na na saudiya mai kula da sha'anin jirgi su tabbatar da haka kenan mu ba mu ba mu shakku ko kadan can baya mutane sun yi ta an ba da sanarwa cewa za a fara jigilan nan kuma ba a fara ba yanzu gashi an ba da wannan sanarwa shin mi za a yi ce wanda zai tabbatar da eh lalle in Allah kai mu ranar Lahadi akwai shirin tashi za a so majigilar alhazai fatan alheri shine zai fatan alheri zai <laughs> amma tashi zai ba abin za a kara a yi fatan alheri kuma abin an kawo jadawali an kawo schedule an sa a hannu ga lokaci ga lamban jirgin kuma a yi sai a ce alhamdulillah sai a yi fata abu ya tabbata kawai sai dai sakataren kungiyar ejojin aikin hajji ta sinapel alhaji hamma umaru na cewa ba za su yi saurin kiran alhazai ba har sai sun ga kat muna so mu ji ha gaba ɗaya aka garwaye koko ya an kai mu namu yaushe ne za mu fara kamar kuna da shakku ne akan cewa lalle za a so ma jigilar daidai da tsarin da ya kamata mun san da za a fara amma yanzu ba mu iya mu mahajatan mu in koma ni in ki alhaji umaru mahajata na ga ranar ta hiyako babu mana babu babu takarda kaga an bamu takarda ba bamu takarda babu wato dai har yanzu ana iya cewa tana ƙasa tana dabo a har yanzu dai muna so a bamu ne takarda kuma an bamu takarda muna so mu ga jirgi ƙasa an fara shine an ke za a fara eh sai mai kyau ne a fara amma ina wani abin da ke jiran ejojin aikin hajjin a bana shine asarar ɗumbin miliyoyin kuɗaɗen da rashin zuwan jirgi a kan lokaci ya janyo musu sakamakon shuɗewar kwangilar gidajen haya domin masaukin alhazai a saudiya Sheikh Abbas Ibrahim shine shugaban sauki voyage. To hakika mun san cewa dukkan wani mai kamfani ko kuma wani mai saye da saisuwa gidaje in dai ka rage ka kama da sunan sati ɗaya ko kwana hudu idan lokacin nan ya kai baka zo ba to shi shikenan sai dai sabin gidaje ka yi hasara to saboda haka yanzu mu kokowanmu mu ga dai an sauke mana wanga nauyi mu je mu dawo sannan a zo a yi wannan zama a gani a ina ne za a amsa mana waɗannan haƙoƙinmu abin jira a gani shine idan dukkan alhazai dubu goma sha da da ɗari bakwai biyu ɗin da suka yi rajista za su samu damar sauka saudiya kafin ranar shida ga watan gobe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Ana tare da sashen Hausa na murar Amurka ne a birnin Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji takaitaccen tarihin birnin New York na Amurka da kuma kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansar su Ahmad Musa Suleiman Gombe da Isa Ishaq Mina masu son sanin tarihin Profesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke zariyan jihar Kaduna. To bari mu fara da ƙarasa jin tarihin Profesa Balaraba Sani Garko. Idan masu tambayar na saurare, to ga farfesan da karshen ansar tambaya kan tarihin nasa. Alif ɗari tara da casa'in da takwas zuwa da tara na gama kwarewa a ɓangaren eh, likita na watakila ciwon zuciya mm. shine aka ce to ya kamata a taso da ni daga zaria a dawo da ni kaduna saboda in taimaka wajen wanda suke gurin ba su yawan su bai kai na zariya din ba to sanadiyya da ke na dawo kaduna muke aiki har aka ce mu koma zariyan gaba ɗaya tun da lokacin shugaba Obasanjo ya ce baya so a rarraba asibitocin tarayya. Hmm. To wannan shine a takaice watakila labarin karatu da muka yi. Watakila Ingilan Geographer da sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya za su so su san don ana jin in cewa kai ne kamar mafi kankanta ko kuma mafi karancin shekaru cikin profesoshin arewacin Najeriya a halin yanzu. eto eh to alhamdulillahi kamar yadda na faɗa shi zama profesa aiki ne na Allah da abin Allah ya ga dama zai yi ni dai abin da zan ce shi ne dan yanzu na shekara takwas da profesa aljihu mm. kuma ina ganin an bani profesa na ina shekara arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyu mm. to wannan ina ganin shine za a ce watakila a dai bangaren aikin likita a arewacin Najeriya a lokacin da aka bani din ba wani wanda aka bashi a daidai waɗannan shekarun hmm. wanda aka bashi ya dan haura dan gaskiya ko su a nan jami'a ta Ahmadu Bello University suke Zaria sun yi mamaki saboda ko da wani fanni ma wanda ake ganin bai kai wahala na likita din ba za ga mutum kamun a bashi professor nan wani sai an ja ta taburza da shi sai an kai shekara hamsin wani ma sittin wani hamsin da biyar da sauransu to wannan kuma watakila iko ne na Allah ya bar ma kansa sani yadda yake abubuwa da kuma watakila lokacin da zai yi su ba wanda ya sai tambaye shi ya hmm. kai haka. To su awal da sauran masu tambayoyi sukan ji kakan zo nan Amurka kusan kowace shekara taron manyan likitocin duniya ya wannan abin yake a takaice. Eto eh shi aiki duk sana'a da ka sani duk wanda watakila yake sana'a yana buƙatar bita da kuma zuwa ya yi gogayya da abokan aiki saboda a ƙara samun hazaƙa ta aiki da kuma sanin makama. Hmm. To ni tun lokacin da ina karatu a zama ƙwararren likita na kan ƙoƙarin buga-buga tun anan Najeriya zan hau mota night bus haka mu tafi ina da inda ake taron likitoci in je tun ba a san ni ba dai ana ganin saboda mu nan arewacin Najeriya ana ganin watakila mu kawai watakila muna nan ci ma haka da sauransu amma ni tun lokacin zan hau mota mu tafi a je a yi ta turanci da sauransu har ya zamana cewa eh, watakila an riga an sanna a gurin a yanzu maganar da muke da kai ni ne sakatare na tsangayar koyar da kwararrun likitoci ta afirka ta yamma west african college of physicians kenan mm. da ke nigeria. Mm. to sannan muna da alaka da cibiyar koyar da horon likitoci na ingila da kuma na america din sanadiyan shi yasa watakila nake wannan yawon yanzu a maganin da nake da kai ina da takardar certificate ta shi wannan kwararren likita na America din ana ce mashi fellowship da American College of Physicians mm. sannan kuma su ma Ingila wannan shekarar daga daya ga watan Mayu suka bani ita ma certificate din kwararren likita na kasar Ingila wanda zai iya yiwuwa in je in yi aiki a ko ina da wannan certificate din nasu da na America din duka haka to duk wanda yake irin waɗannan kungiyoyi da kuma wata wannan takardu ai idan ba a bita za su kwace hmm. saboda haka dole ne mutum ya rika zuwa ya ji sabon yanayi shi ma ya bada nasa labari ga experience ɗinsa su masu faɗi nasu da sauransu watakila saboda aiki ya tafi yadda ya kamata. Hmm. To, Profesa, watakila za su so su san ɓangaren da ka fi ƙwarewa a likitanci ɗin. To, eh, ni dai karatu na ƙware a ɓangaren ciwon zuciya da su hawan jini nan ne yadda ne karatu takarda ta bani ta nuna min hmm. to amma kamar mutum ya kware a wannan bangaren hmm. dole sai ya kware a aikin cututtuka da suke shafar manyan mutane haka misali kamar anan amerika ana ce musu doctors for adults duk ciwon da yake shafar mutumin da yake da shekaru to sai da na kware a wannan ana ce masa general internal medicine to sannan kamar alif ɗari tara da casa'in da tara da zuwa dubu biyu sai ciwon sida wato hiv mm. sai ya zo najeriya ya yi mana watakila karan tsaye mm. har gwamnati ta ankaru cewa fato fa in ba a yi azama ba za a samu matsala to a lokacin babu likitoci da suka kware a wannan nan aka zo aka ɗaɗɗebe mu aka zo aka yi mana bita aka yi mana training a ƙasashe. har dan zuwa america ma aka zo mu ne muke lura da mutane kamun a samu wanda za su kware a wannan bangaren alhamdulillah yanzu an samu wanda suka kware a wannan bangaren mun mika musu aikinsu. amma alhamdulillah daidai gwargwado wannan bangaren shi ma a zan iya cewa na ina da dan wani masaniya wanda yawanci matsala in ta zo ko da wace iri ce in dai ta wani bangaren insha Allah za a san yadda za a yi da ita Allah ya so ya to professor ya batun iyali to ni ba bature ba ne ni <laughs> traditionalist ne na fito daga gidan watakila ba sarauta inda na tashi na ga babana da mata hudu. Wato kana ra'ayin gargajiya. <laughs> Yawwa ina ra'ayin gargajiya a yanzu maganar da nake da kai ina da aure da mata na biyu da mm. yara na ba su da iyaka sun kai goma. Guda biyu suna karatun likita insha Allah nan da shekara biyu na farko za su fito sannan da shekara uku kuma ta biyu za ta fito ita ma likita. Mm. Sannan akwai yaron da na tura shi ma yana koyan aikin likita bangaren gwaje-gwajen jini da su aikin laboratory hmm. ina da waɗannan guda uku insha Allah suna nan tafe nan ba da jimawa ba watakila zan fara shirin ritaya wani zai ce nawa ne mata nawa ne maza eh to a cikin yaran goma sha biyu ne eh, mata takwas za hudu to eh, shekarun professor nawa ne yanzu shekaru na hamsin daidai To shin arba'in da tara zuwa hamsin dai haka. Hmm. Saboda ka san lissafin wani lokacin yakan rikice. Haka. To watakila akwai wani kuma bayanin da watakila Profesa zai so ya yi ma masu sauraronmu da. To alhamdulillah ni abun kawai da zan gaya wa mutane shine ita rayuwar duniya rayuwa ce takaitacciya kuma duk wanda Allah ya halitto shi a duniya ya sa shi akan harka addini. Hmm. Kowanne irin mutum ne yana da addini, addininsa ya horar da shi ya waɗansu abubuwa. Saboda haka duk abin da ka samu kanka a ciki kar ka ɗauke addini ka ce addini wurinsa daban aiki na wurinsa daban hmm. a cakuɗe suke duk hmm. yadda ka kallo shi ka kalla hmm. addinin ka a cakuɗe yake da aikin da kake yi saboda haka ka kallo duk abin da kake ka kallo Allah ka sa shi a ciki idan har ka taimako mutane ne ka yi musu dan Allah ba wai dan abin da za su baka ba ko ba dan abin da za su ce ba saboda duk abin da kai sai an zage ka duk abin da kai kuma wani ba za ka taɓa burge shi ba saboda haka wanda ma ka yi kawai ka burge Allah Allah ya baka lada shi kenan ina ganin in kai ka gama da duniya kawai fakat prof sai mun sake tuntubar ka sai kuma ansar tambaya kan tarihin shahararren birnin nan da ke amurka wato new york idan masu tambayar na saurare to ga matashiya kafin cikakken bayani birnin new york wanda ke gabar ruwaye ciki har da tekun atlantika wanda kuma ya fi kowane birni girma da kuma dogayen benaye a amurka nan ne hedkwatar majalisar ɗinkin duniya take hasali ma nan ne babban birnin amurka kafin aka canza zuwa washington dc to ga ɗan tarihin a shekara ta 1664 ƙasar ingila wadda ta yi wa amurka mulkin mallaka ta raɗa wa birnin new york suna new york don tunawa da dock of york na ingila to amman tarihin new york ya soma ne tun daga shekara ta dubu goma kafin zamanin annabi isa alaihi salam lokacin da 'yan asalin amurka suka iso wurin ƙasar faransa ce ta fara gano new york cikin shekara ta 1524 Sai kuma tambaya kan dalilin da ya sa ake kiran New York Manhattan wani sa'in. Akwai yankuna ko kuma boros biyar da suka haɗu suka zama New York, wato Manhattan da Brooklyn da Queens da The Bronx da kuma Staten Island. To, amma Manhattan shi ne yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta headquarter yankin na Manhattan na cikin birnin New York ɗin ne. hasali ma kafin yankunan biyar su haɗe su zama birnin New York a shekara ta 1898 birnin New York na ƙunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana, kafin shekara ta 1898 birnin New York da Manhattan abu guda ne. Kuma kalmar Manhattan ta samo asali ne daga harshen ƙabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattan. wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan. Daga cikin yankunan biyar da suka haɗu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Balaraba Sani Garko da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Yanzu kuma bari mu waiwayi kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce salam muryar Amurka. Hakika abin da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya faɗa dangane da matsalar da tattalin arzikin Najeriya yake ciki gaskiya ne domin abin da ya ƙware ne a kansa da fatan mahukunta za su yi amfani da shawarar daga Mansur Almu Gumel. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika duk wani talakan Najeriya yana ɗanɗana kudarsa a wannan lokaci. Muna addu'ar Allah ya ya kawo mana sauƙin matsalolin da suka yi mana da baibayi musamman ma kuncin rayuwa uwa uba shine na tsadar kayayyakin abinci sai kuma wannan ya ce salam voa hausa don allah ku faɗawa masu zagin gwamnatin shugaba buhari da su daina addu'a ita ce ya kamata su yi masa ko ba komai dan adam ajizi ne ba wanda yake baya kuskure a rayuwarsa sako daga baba gana ibrahim zangon daura muna kira ga gwamnatin jamhuriyar niger da ta gaggauta samarwa mahajjatan ƙasar ta jirage akan lokaci lokaci kafin a rufe filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Saudiya. Daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas a Gombe. Hakika matakin da gwamnan Kano ke shirin yi na goge sunan kwankwaso daga ayyukan da ya yi bai kamata ba. Ya kamata ka yi naka kai ma ka rubuta ganduje. Ai yafi. daga abubakar lawal abubakar daura sai sakon karshe ya ce muna fatan ziyarar gani da ido da jami'an majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa a yankin arewa maso gabashin najeriya ta taimaka wajen kawo ƙarshen mawuyacin hali da 'yan gudun hijirar da ke yankin suke ciki sako daga mahmud salihu na moda jihar zamfara. kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya. Yau Asabar 'yan kasar Gabon mai arzikin mai suke zaben shugaban kasa. Manyan 'yan takara sun hada da shugaban kasar mai ci yanzu Ali Bango da kuma wani ma'aikacin jakadanji mai suna Jean Peng. Bai daya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da harba makami mai linzami na baya-bayan da kasar Koriya ta Arewa ta yi. a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alkawuran da koriya ta Arewa ta yi wa duniya Ƙasar China ƙawar korea ta Arewa ita ma ta goyi bayan wannan la'ana. 'Yan sandan ƙasar Bangladesh sun ce a yau Asabar sun kashe aƙalla 'yan yakin sa kai masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama guda uku bayan sun kai su mame maɓoyar 'yan yakin sa kan a kusa da daka babban birnin ƙasar. To da takaitattun labaran muka kammala sai kuma a tare mu a shirin dare in Allah ya kai mu a madadin Jummai Ali da ta karanto mana labaran duniya da kuma Sion Girma da ta ba da umarni sai injiniyan mu na Sidra ni Usman Ahmad Kabara daga nan Washington DC ke cewa mu zama lafiya. thank you